su ma haka suke daban-daban ne ka iske wani hadisin ya zo da wani lafazi wani hadisin ya zo da wani lafazi wani hadisin ya zo ya ce manzala na sa kaza a cikin tahiyan shi wani hadisin kuma ya zo ya ce yana sa kaza wani kuma ba manzan Allah sallallahu alaihi aka samu ya sa a cikin shi ba sai dai sahabbansa to amma dai shi malam ya tattara ya kawo su ya kawo su a cikin mustahabbai sai kuma wanda galibi zaka ga ana karfafa su shine Eh, neman tsari daga fitinan rayuwa da fitinan kabari da fitinan masihi dujjal aka iske asari asarori suna zuwa da cewa lalle mutum ya san ya sa wannan addu'a a cikin tahiyarsa min fitinatul mahaya wa mamati a'udhu bika min azabil qabri min fitinatul mahaya wa min fitinatul masihi dajjali to waɗannan addu'o'i ne dai a lokacin da muka karanta su dai kawai na karanta su ne saboda fuskokin suna da yawa kuma sannan addu'an tana da dan yawa mutum zai tsantsanci abin da zai iya amma da mutum zai karanta wannan addu'an kuma ya iya shi ki dai hada ce yi shi ai kaga da yayi da yayi galibi mu yanzu mutum na sa wayan shi ne a vibration da an kira shi kir in ma limanci ne liman din yana jin shi liman din ya kosa ya sallama shi ya daina tahiyan dama tuntuni zuciyar shi na wurin wayan shi Allah ya kare mu to dai a tunkule a dunkule mustahabbai ne wanda muka karanta sai mutum ya tsantsanci abin da zai tsantsanta, in zai yi su duka kuma shi kenan to bari mu ɗibo wani abu na makaruhai mai ashimawi ya ce wa amma makaruha salati fa du'a'u ba'da ihrami a kalli waɗannan da kyau ƙila wannan sai mun yi maganganu a kansu makaruhai a sallah addu'a da ihrami yin addu'a bayan kabbaran harma idan mutum zai sallah ya ce Allahu akbar ba sai karatun fatiha ba to ai akwai da da ake yi ko ba da da ake yi wanda ake ce ma du'a du'a'ul istiftahi buɗe sallah sai malam shi daga cikin makaruhai makruhatu salati wani malami ne ya ce yana daga cikin makruhatu salati malami ashmawi ga wannan magana ai tana da girma asarorin ba su inganta gare shi ba ko kuma bai kawo zuwa gare shi ba kila za mu dan tattauna akan shi amma cikin abubuwan da ake bukata lalle mutum ya zama yana addu'a istifta Shi ne ya ƙara mafita maka da shi fili addu'a ubadal ihrami wa qabla alqira'ati kafin karatu kaga ya tabbatar da du'aul menene eh ci makaru yana cikin makaruhat wa du'a'u fi athna'il fatiha a cikin fatiha mutum na karatu sai zo na gaba na addu'a to sai addu'a to wannan yace makaruhi ne sai mene sai wa asna'is sura ana cikin karatun ƙur'ani sura a sallah sai mutum ya tsaya sai ya addu'a to shi ma wannan ya kawo shi a cikin makaruhatu to kaga addu'o'i a cikin karatun sallah yana bambanta tsakanin sallolin farilla da sallolin nafila sallolin nafila suna bambanta da sallolin farilla to kila shi ma dai kila dai makaruhat nan da malam ya kawo su samu dan tsantsance wasu daga ciki gudan haskaka wasu abubuwa da a ciki duk da dai a tsarin na ba zan bude shi da tsayi yanda ba za a rike karatun ba mai son ya dawuli zan mika shi zuwa ga wasu wurare dai haka kaman galibi makaruwa din da ya kawo bai wuce a samu kwarabi ne makaruwa din sauran gaskiya duka ya kamata mutum ya zan su sai ina nake wa du'a fi ruku'i yin addu'a a cikin ruku'i a cikin ruku'i in mutum ya sa hannun shi ya ruku'i kan ce subhanallahi ne ko subhana rabbi al’ala subhana rabbi al’azim to shi ma za mu ɗan duba shi kadan wa du'a ba'da da aw awwali yin addu'a bayan tahiyan farko ga sallah mai tahiya biyu dama dai kusan duk sallolin suna da tahiya biyu ne in ka cire su bai wa ba da salamil imami yin addu'a bayan liman ya yi sallama liman ya ce assalamu alaikum kuma sai ka cigaba da addu'o'i a tahiyanka dan baka kammala ba wa sujudu ala siyabi yin sujada akan tufa wal busti da shimfiɗa wa shimhiha da makamancinsa min mafi rafahiya matukar dai kunu na alfahari cewa mutum bai so ya sa goshin shi a ƙasa ne bi khilafil hasiri sabanin shimfiɗa ma wanda ake shimfiɗa a masallaci ita wannan shimfiɗa ce ta masallaci an shimfiɗa ta fa innahu la yukrahu sujudu alaiha to shi shimfiɗan masallaci ba a karhanta yin sujada a cikin ta ba walakin tarkuha aula sai dai barin yin sujadan akan shimfiɗan masallaci shi yafi mutum ya sujada akan turbaya shi ya fi, wa sujudu alal ardi afdali yin sujada akan turbaya shi ya fi. kaga in shi sufan sallah manzo Allah ne kaga manzo sallame masallacin shi ma ba shin kudan shi manzo Allah yana sadiye sujudan shi ne duka a turbaya ba a abun nan ba ba a shimfiɗa ba wa minal makaruhi yana daga cikin makaruhai a sujudu ala kauri imamatihi jelan rawani inda abinda mutum ya saki azba wani mutum ya yi rawani kila ya saki wani bangare na rawanin don rawani iri-iri ne wani rawanin kan duka ake naɗe shi ba a saki komi ba a ƙarfi kummihi ko gefen hannu abin nan hannun riga aure da'ihi ko gyautan da ya sanya sai mutum ya zama ya shimfada wani bangare sai ya sujada a kan shi dukansu malam ya kawo su a bangaren makaruhai ina ga daga waminal makaruhi a sujudu ala kauri a mamatihi ya kamata mu mai nazarin shi amma waɗancan na bayan ya kamata mu ɗan wasu daga ciki ah, muhimmancin a yi su shi ya fi da a ce an sasa a cikin makaruhai sai ko mu tsallaka ah, abin da alakauri a mamati an gane ko kuma malam ya ɗibo su haka ne Allah ya sa albarka adaman duba ta salati ma shi kawo duba ta shikenan ina ga malai yace wa amma makruhatu salati fa du'a ba'da al-ihrami wa qabla al-qira'ati makruhan sune yin addu'a bayan kabbaran ma kafin karatu wa du'a fi athna'il fatihati wa athna'is surati yin addu'a a tsakiyar sura ko fatiha wa du'a fi ruku'i yin addu'a a cikin ruku'i maimakon tasbihi wa du'a ba'da tashahhudil awwali yin addu'a bayan tahiyyar farko wa du'a da salamil imami yin addu'a bayan liman ya yi sallama wa sujudu ala thiyabi yin sujada kan tufa wal busti da shimfudu wa shibhiha da makamancinsu mai mafi rafahiya wanda ake nuna isa cewa ba za a yi sujada a ƙasa ba bi khilafil hasiri saɓanin shimfidan masallaci tabarma fa innahu la yukrahu sujudu alaiha ba a karhanta a yi sujada akan ta ba walakin tarkuha aula sai dai a yin sujadan akan shimfidan masallaci shi yafi wa sujudu alal ardi afdal yin sujada akan turbaya to shi yafi sai mu tashi wa minal makaruhi gane ko alhamdulillah